Wasu ɗaruruwan matasa da ke aiki a ƙarƙashin shirin nan na cire tallafin raran man fetur wato shuwafi a jihar Niger sun yi wata zanga-zanga a harabar gidan gwamnatin jihar Niger. Matasan dai sun ce sun shiga zanga-zangar ne domin nuna fushinsu a kan yadda suka ce yanzu watanni goma sha biyu kenan ba a basu albashinsu ba duk kuwa da koken da suka shayi a baya. Matasan dai ɗauke da kwalaye har sun kai ga datsi hanyar shiga gidan gwamnatin jihar na wani ɗan lokaci ga kuma abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Eh ni ne Isa Abubakar Batsar. Mun zo ne kan maganan kuɗinmu da suka mana alƙawari. Yanzu shekara ke ɗaya na cif ba kuɗi. kamar ku nawa kuke bin wannan bashi? Yanzu akalla mu dubu ɗaya ne da wani abu kenan ba biyan bashi nan ba. na Malama ci Abubakar. To gashi kun taru gidan gwamnati me ya kawo ku me ya zafi haka? Abin da ya zafi shine shekara ɗaya ba biya mu ba. Mu kuma mun zo mu yi magana kan hakkin mu ne kuma abin ya ici ya cinyewa. So muna magana kuma gwauna mace ya saurara ya ji me za mu ce. Su suna ce ma gwauna ya wuce ya wuce kar ya saurare mu. Duka mu fa wuya ja Light su ne ja ne mu ne manaja ne all we are indigene ya zai a ce ba za su ce gwamna ya saurare mu mu ci magana ya ci magana mu ba ba a tausayin talakawa ne na kabiru dan fulani da radio muna ta neman kai na zamu ganka ba mu ganin ka abin da zamu gaya maka wannan sako ne zuwa ga duniya su ji ka taimake mu kai ma ka ji tsoron Allah ba cin mutuncin wani bane ba zagi bane gwamnatin Niger ta yaudare mu iya yaudara an dauke mu aiki muna da appointment letter aka ce mu zo mu yi aikin nan muna cikin aikin nan ana biyan mu allowance dubu sha biyar kamar yadda suka rubuta a tsarin doka muna yadda muna ansa aka zo dab da zaɓe magana ta rikirkice muka samu wani lokaci albashin ya zo a lokacin da ya kamata wani lokaci sai an kara mana sati biyu mun nemi a gaya mana babu hujja a ciki To ga alama dai wannan mataki da matasan suka ɗauka ya janyo hankalin shugabannin jihar, domin kuwa mataimakin gwamnan jihar da kansa Alhaji Ahmad Ketso ne ya fito ya tarbe su. ga kuma abin da ya shaida masu. Daya daga cikin ku gobe ko wata rana za su zama gomina za a yi magana yadda matsayina, amma idan in kuna so ku samu irin wannan shugabanci, this is the beginning. Conduct yourself in an orderly manner. Na ba ku rana ba special grace of God, duk wanda ya san ni ba san da karya ba. Ranar talata, leadership naku ku zo nan, mu zo mu zauna ga takardu wanda ni ne kira Famsek tare za mu yi meeting. A ina ka tsaya, me ya kamata a yi? za a zauna da leadership. A baya dai tsohuwar gwamnatin da ta gabata ne ta ɗauki waɗannan matasa aiki da nufin tallafa masu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.